Merhaba. Merhaba. muna cikin wani irin tashin hankali yanzu kuma ƙwarai kuwa yanzu likita yake min magana yake cewa wannan baiwa Allah da ta rasu ba mutuwan Allah da annabi ba ne shaƙe ta aka yi ta mutu shaƙe ta amma waye kuma zai yi harin laraba ya mata irin wannan abin bayan me take da shi da mutum zai yi yi. duk wanda zai mata irin wannan abin to mara imani to na bincike kakaf na iya kokari na ma in gaya masa dama dai tana ciwon asaba ko shine ya taso mata ya ce san ba haka ba ne কথা কাটতে ta to ina za ku zan je za mu kai ta asibiti ne haba yanzu saboda Allah da annabi shi ba zai iya kai ta asibiti shi kadai ba sai kaya ta so kun tafi tare da kai da shi haba wace irin magana kike me amfanin zaman tare amfanin a zauna gida ɗaya tare kenan bai shi shi kadai da daren ya buya ya fita ka duba ka gani jiya yarinyar nan muna tare da ita fa ta yi tana ta da zirga-zirga ina cewa ki bari ki bari ki haƙuri ki daina wannan zirga-zirga hakan nan da yawa ikon Allah kenan ba kusa ga Allah ba nesa ga shi Allah da sawaka waka wa me yake mata ciwo ne bari ta yi bari wallahi ai wato hajiya ba ta samu kwanciya ba ma sai yanzu tun jiya da muka zo take ta juye juye sai da likita ya tabbatar mana da cewa bari ta yi daga baya kuma sai aka samu aka cire da ya sauko sannan aka mata allura ta yi bacci inna lillahi wa inna ilaihi raji'una to haka Allah ya shiryo ba yadda za a yi suna bayan na gaya miki sauri nake fita zan yi wai burin tambaye ki me na damun kanki akan ciwon facala wai me ki damun ta nema wai <laughs> wai bari ta bari yaushe ta shigo gida kina nufin ki ce yarinyar nan har ta samu ciki a gidan nan har ta yi bari kina zaune a cikin gidan nan baki a sake shekara biyu ko watan wata biki taɓa yi ba to ya tsaya ma bari in tambaye ki watan su nawa da yan auren wata shida da yan auren yanzu wata shida har tana gidan nan ta samu ciki ya bari ke kina zaune baki a buɗe ko watan wata biki taɓa yi ba ta barki jan gaya miki kin ga da kanin mijinki da matar shi wallahi su kuka rabu duniya kamar ya ban gane ba sarkinki babban haushakin mai kuɗi ne a ƙasar nan bai da 'ya'ya sai mijinki sai kuma ɗan ƙanin shi da yake riƙo wanda yake kamar a matsayin shine ubansa kina nufin idan yau sarkinki ya faɗi ya mutu mijinki allah ya miya rasuwa dukiya ta koma hannunwa <laughs> to barin baki ansa dukiya ta koma hannun marja da mijinta da 'ya'yansu haba don allah nisa ke irin wannan magana don allah ka bata mara ni ba na son irin wannan magana ba na so ta yaya hakan to za ta kasance ma ta yaya ku haka ba zai faru ba saboda mijinki juya ne baya haihuwa baya haihuwa waye gaya miki cewa mu dansar baya haihuwa hmm. to ke da bakin ki kika gaya mu kin sha gaya mu cewa ke wannan zaman ba haihuwa yana daminki kin kin da shi ya zo ku tafi asibiti a binciken lafiyar ku ya ki amincewa inda ya san lafiyar sa ku je asibitin mana ai ya san saboda bai haihuwa ne shi yasa ki amincewa da ku je asibiti to dama dai an ce duk mutumin da aka haifa shi ɗaya shi ma fa da wuya ya haihu saboda mahaifinsa kafin ya samu haihuwa sai da ya sha wahala ya yi aure-aure da dama sannan daga baya Allah ya bashi wannan yaron to saboda haka ke da haihuwa sai dai ki gani a wurin murja bacalaki kin ga ga abin da ya kawo ni ban gaya miki ba sarkar nan taki da Allah nake so ki ara mu akwai wani biki na kecere ni in baki labari da zamu cikin satin nan tashi mu goma taso taso hajiya ta abin ya bani mamaki gabato likita gaya mun yayi aiki take yi aikin da take yi mai wahala shine ya kawo zubewan ciki yanzu a wannan gidan a samu wai wata tana aiki wani mai tsanani har ci ciki ya zube to wai ni shin abin ma ya ban mamaki wai ba ma'aikata ne a gidan akwai wallahi akwai har guda biyu ma to kuma musamman ma dan laraban ta zo za ta ɗanyi wasu ayyukan ko ɗora girki ko abin nan yarinyar nan sai ta tashi ta ce ta bari ita ta bari za ta yi komai komai in ta tashi ta ce ta bari ni kai na han magana nake mata da wasu lokacin ce ta rinka dan hutawa ni kuma ban san ma abin da ke faruwa wallahi wallahi ni ma haka balantana ni da nake gefe na mata tana gefen ta ita to duk da cewa ba abin da yasa na tara ku gaba ɗaya nake muku maganar nan don ku sani gida ɗaya fa kuke duk gaba ɗayan ku don wannan bangare can wannan can wani duk a cikin gidan ne kun ku haɗin kai da ke so gani abin da fa yasa muke damuwa da rashin 'ya'ya a gidan nan muna neman iyali a nan gidan tun da mahaifinka ya haife ka kana ƙarami kana shekara uku na ɗauko a gidan babu wani kai kaɗai ne ba a gidan muta sirga shi tun da ubangiji allah sa aka same shi a nan gidan na haife shi allah kuma bai ƙara bani wani haihuwa ba kun ko ba zan yi sake da irin wannan abun ya rinka faruwa ba daga yanzu duk wanda aka ga ta fara dan samun wani alamu na ciki don Allah ko shara kar a sa wata kenan insha Allah baba za mu dora kan kokarin da muke kokari kan kokari insha Allah za mu ninka daga ranar da hajja ta gaya mun ta ce da ni murja tana ta samu juna biyu me ne takarda na rubuta saboda abin da aka samu ga kamfani na rubuta duk da cewa dai ba mu san me za a samu ko mace ko namiji na mallaka masa wannan kamfanin to ku kuma na ga motoci ko sun kwana biyu akwai sabbin motoci guda biyu da tunani na ranar suna ke mi je ku ki ɗauki ɗaya ya ɗauki ma ta ɗauki ɗaya to Allah bai yi ba to amma da ka aji sunan ku na siya saboda haka nan za a kawo muku motocin ku kowanne ta ɗauki ɗaya ɗaya na ba ku na mallaka muku an gode waye suka gode kar in ƙara ganin kada in ga wani ya hau musu sauke kar ku bari ku su rinƙa hau muku motar su aji su mun gode sosai <laughs> mun gode amma ai dole dai mai godiya tun da iyalanmu ne kuma aka yi wa alheri mun gode Allah saka da alheri Allah ya ƙara arziki Salamu alaikum. Ah, ke ce ya kutsam haka ko waya babu? ke dai bari kai hankali na a tashe yake wallahi tashin hankali me ya faru mu shiga daga ciki ki bani labari ai mu tsaya daga nan dan naga gidan kaman ba kowa ko wallahi kuma haka ne na bata nan ta tafi gidan suna tun da ba ta dawo me ya faru ne wai kin san me anya hasashen da kike yi ko ba zai iya zuwa ya tabbata ya zama da gaske ba kin san yanzu na da daga gidan sarkaina ashe cikin da ke jikin murja har an fara gina mishi wai kamfani an fara gina wa dan kamfani Allah ya taimake ni wannan cikin ya tuntsire ya zube to ai ba abun murna fa ne idan ma ba a gina ba to za fa a ƙara gina wata kaman yaya ta ya za a yi a gina wa mata gida kamfanin ke kuwa ba dai bari ta ba <laughs> mutanen da yin barin kina ina cewa duk cikin da yau aka ce an yi bari an yi wankin ciki wata nawa ne ta ƙara samun wani ai da zarar aka ce miki wa an yi bari an yi wankin ciki to fa mahaifa ta dawo sabuwa dal ciki ba abu bane mai wani wahalar shiga ko ba haka ba ba kaman ke bane da mijinki yake juya na shiga uku ni da auren dan masu kuɗi amma masu cin arzikin daban wannan irin masifa ne ina zan sa kaina to harka nan dai in hagu ta isa a koma madama kaman yaya kin gani dai bari in je dai yanzu in gama dansar gaskiya zo ki ji da Allah kama ta sha za a yi wannan lamarin ban gane ba ke saurara ki ji amfanin dalla da ake yin sallah amfanin zuwa haji neman lada ke ni fa mata aure ci wannan irin magana kike sumayya dan Allah ki bari ma yi waya ni a tafiya zaki ke kike kidan ki kike rawanki ana baki kina rintsa idanu wai me faru ne na ga kin ma ki cin abinci ba komai me ka gani ya zaki ce ba komai ba abin da ya faru kin ki cin abinci kin canja ba yadda na saba garin ki ba amma da Allah in tambaye ka lokacin da baba ya ce ya gina wa yaron murja da ke cikinta kamfani baka ji komai a ranka ba baka ji kishi ba kishi na me tun kafin mai aure fa na gargara ga miki tsarin yadda family din mu yake da ni da shi salisu uwa ɗaya uwa ɗaya muke duk ɗaya muke ba magana wani bambanci a tsakanin to ai ba wani abu na ce ba cewa ne gani na ya kamata a ce bai kamata a ce shi yana karami ba sannan a ce ya fika, kuma an fifita shi fiye da kai ko ba haka ba ne yanzu shekarar mu biyu da ni da kai kenan ko batan wata ban taba yi ba kuma sannan kai baya damun ka ko a jikinka su ke canza tsarin zuri'a mu kenan ko yaya wannan abin haka yake a zuri'a mu kuma magana haihuwa ko ba dade ko ba jama'a idan Allah ya kaddara za mu haihu za mu haihu ni ba na daga hankali na akan abu ina bari komai ya zo min ne daidai yadda Allah ya kaddara haba mu sir kullum fa abin da kake faɗa min kenan kullum kalmar da kake gaya min kenan to gaskiya ni na gaji gaskiya yarinya kina da matsala na ga alama kina da damuwa gaskiya ma ba zan iya ba na ka miki ƙara na ƙarshe kenan ya za a yi saboda yanzu wata na shekara na biyu da aure amma ko batun wata ban taɓa yi ba umma sannan kuma na yi na yi da mudansir mu je asibiti a yi gwaji ya ki to gaskiya in ga jini wallahi zan ce sakin dan ba zan iya zama ba haihuwa ba a a a a ba sadiqa me yasa ke faɗin wannan munanan kalamu ki yi haƙuri kowa ya haƙura zai wadata haƙuri kuma wadan me shi me yiwuwa rabon naki ne a nisa ki yi haƙuri ba sadiqa muna cikin wannan daula yanzu in kika fita ina jin daɗi ba rashin ci ba rashin sha ba rashin sutura hmm? yan uwanki duk ki musu duk kuma a gare shi kike samu haba sadiqa ban san ki da wannan zafin rai ba hmm? haba sadiqa ki hakuri in Allah da zaki samu in Allah da zan kuma taya ki addu'a ke ma in kin yi sallah ki addu'a haba sadiqa ba halin ki bane ke da kike da hakuri duk cikin ɗan uwanki ba mai hakurin ki Salamu alaikum. Salam. A ah, a ah, a ah, a a Sadiqa. Na'am mama. San da zuwa mama. <laughs> Ina yini mama. biya <laughs> na yi ni mama sadiqa lafiya na gajiya na gajiya a kalan wala lafiya lau ya abokiyar zaman lafiya wallahi kowa lafiya kalan ai dama ina shirin koma baki zo ba dama ina da yanzu ba gidanki to lafiya ba dai wani abu ne ya faru ba ko kinga je ki dauko mama lemu da ruwa ta sha to to ga mata ko mhm. na gode ba komai mama ba komai na gode mama dama akan madansar ne ya ki ya fahimce ni ki ɗaya yau shekarar mu biyu da aure kenan amma ko batun wata ban taɓa yi ba kuma shi ko a jikin shi bai dame shi ba yanzu saboda Allah da annabi mama ya yaushe shi aka auro murja cikin gidan nan yanzu ki duba ki gani har ta ɗauki ciki kuma shi bai ma baya ma damuwa da magana kwata-kwata. da dakata, na fahimci inda magana ki ta dosa. Na gane inda kika nufa. A'a, Wallahi ma ba haka nake nufi ba. Haka mai dama ni na fuskance ki ai. Tun da kika zo gidan nan na ga abubuwa yan yan take-take kike ina ta lura da ke akan wannan. To tsaya in gaya miki. Kin ga Salisu? Nono na ne kawai bai sha ba. Amma duk abin da uwa take wa ɗanta na yi masa. Kuma haka shi ma duk abin da uwa take wa ɗanta ya yi min. Ki jin gaya miki. to ki kiyaye ni kuma ya kamata a ce duk abin da kika gani duk abin da idan ki ya gane miki a cikin gidan nan in ba dan kishi na fatalancin ki da ya tashi ba ai abin da murja ta samu ya kamata ki ɗauka tamkar dai kika same shi duk ya kamata ki farin ciki da wannan ba wai ki zauna ki nuna wai wani magana kuma daban ba kin ji gaya biki, to ki kiyaye ni idan kina so ki zauna lafiya a cikin gidan nan to ki so abin da kika gani da idan ki a cikin gida amma idan kika ce ba za ki haka ba to kina tattare da tashin hankali ba kuma za ki ji daɗin zaman gidan nan ba ki ji na gaya miki ki hankali ba haka nake nufi ba umma to me kike nufi abin da kike nufi kenan to mama tsaya ki sha lemu wana kai kan baka gajiya da kallo kai kaɗai ko? To ya zan yi in ban yi kallon ba ai ban da abin yi tun da kin tafi kin bani. Ni kuma fa. Ke ke ai kullun cikin aiki kiki. Me ba ai ba bari in taba me abin nan ba duk gaba daya. Ni ban gama amfanin fayan aiki fa a gidan nan Tun da komai za a yi sai kafin a yi magana a ce kin gama. To kin ga ku tun da haka ne ai ban da abin da ya rage min ban da ne kallon. Kaga yanzu ka fara mai ai yanzu baba ya yanke shawara tun da yanzu gaba ɗaya an daina ku to ya za a yi a amana ki ce aka bayan wannan mu kula da ke da jin daɗin ki alaikum salamu ah. an ta sadi ɗaya ke ce a ɓangaren namu to ya za mu yi tunda baba ya sa mana dole sai mun kula da ke ko ba haka ba salisu <laughs> zancen da nake mata kenan yanzu kin ganta nan maganar da muke ta <laughs> an hana kowa kwanciya hankali a kanki kin ga ai dole mu kula da ki <laughs> kin san wani abu murja yadda ka kanan take narkewa a cikin baki na wallahi kake narkewa a zuciyata wallahi eh muna da shi barin miki har yanzu kana kan bakanka baka kuma na me ka manta kake nufi to ni kam ya zan yi kin fa san fa gidan nan babban gida ne kuma gaba ɗaya gidan nan mutanen gidan nan idanun suna kaina kafa in zo ne bi babu rayuwar da ne a baya ai ba zan zo in ce zan yi ta yanzu ba hmm. Allah to yanzu kina rufin kenan zaki ɗaya ki rungumi kaddara ki zira ido kenan ko to shi kenan. yanzu faɗa min me kike so ke ni ba gaskiya na gaji da sauraron zantuttukan ki na bacin rai wala ba zan iya ba na gaji to in dai wannan ne ai an riga an kashe basu ki bari zan baki labari ai in dai wannan ne an riga an gama da wajen ke na gaji da zan baki labari zan baki labari mara ma'ana to na gaji da jin bakin ciki da bacin rai wala ba zan zaki tafiya zan yi tunda ke kullum a haka kike sai an ne ke kika sani Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salisu, me ya kaka gidana? Ni kai zan tambaye ki me ya kake cikin gidan Kafa kamanta, ni mata aure ce yanzu kuma mata yaya ce, tsakaniya da kai sai dai anti. Au, ashe ma kin sani shine kuma ma kike tambaya ta saboda rainin hankali da wayo? Eh? Wai dakata ma tukunna. Tun farko ma me yasa kika da kika amince kika aure shi? Bayan kin san alaka ta tsakanina da ke. Kana ji na? Ka ɗauka abin da ya faru tsakanina da kai ka ɗauka kaman a mafarki ne ka goge shi yanzu saboda yanzu na riga ne aure. saddiqa <laughs> kenan. Kin san ni waye Salisu? kamar yadda na san kewace ce siddiƙa ba ni za zo ki zauna kina mai irin waɗannan kuɗi babba kin san da wahala ta samu gurbi a zuciyata abin da nake so in gaya miki ni yanzu ba zan tarsasa miki wannan al'amari ba yawwa ba zan miki ta ƙarfi ba ba zan miki dole ba amma sannan a hankali cikin ruwan sanyi idan har kin canja tunani da ra'ayi ni kofa ta abu da take a koda yaushe saboda haka ina maraba da ke shine magana ta zan turo miki da lamba ta Hai. To shi kenan kai dai Salisu shawarar da maka baka da yayanka ka dauka. In ko ba haka ba wallahi zaka ga ba dai. To ai na ga kura mana ido ne. burge ka muka ne? Ba wani burge da kuka kawai dai kun ban sha'awa ne. kai ma sai ka shiga daga ciki kawai to Allah kawo lokaci sai ka ga mun murya kake nan ba shi kenan to sai ka da yawa amma ku kin yi bala'in kyau fa Allah kaga idan zaka shiga mota mu je shiga mota mu je kaji kai Alhaji yazo yana ta jira mu bata lokaci bismillah gaskiya Salisu amma akwai abin da nake so in gaya akwai abin da ya kamata fa ka gyara game da rayuwarka to yanzu ni kuma me laifi sabilillahi hmm? wai ka dauka cewa idan zaka boye wani zaka boye mun ni ba fa abin ban sani ba ka samu wata mace ka aura to ai wallahi tallahi har yanzu bincike nake matan ne yanzu kaga yan yayayen nan sun yawa yan my dear sun yawa na rasa wa'inda ma zan abin nan hannu na zai kai kanka su amma ku taya ni da lalubawa a taya ne <laughs> za mu taya ka ko ma da ya faru ke kika hargitsa komai kuma kika nuna kin manta da komai Nike nan daga karɓar kok kuma na ki wuce? Haka za a yi? Hmm? Am Ahmad. Ni zan fita. Yawa duk wanda ya zo nema na kace na fita amma ba zan jima ba zan dawo. Yawa. A dawo lafiya. salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum hajiya ha'a a <laughs> sarki ina kwana laraba <laughs> ke ce ni ce na gajiya an tashi lafiya lafiya lau na ɗauka salisu ne kamar hon ɗin motar shi na jiko a'a hajiya kin san alhaji ai in suka fita tun safe ba sa dawowa sai dare haka ne kin gama gyara bangaren can a'a ca ta yin na zo na karasa naki na gama in ya so na je na dinga yin nata to yau kuma naga cewa ta yi sai an gyara bangaren ta kafin a zuwa gyara bangare na ko kin san halin rigima hajiya sadiqa sai ita to shikenan ta cike karasa ko to nan mazan karasa ka ta ce na ji mm-hmm. shugo shugo Bismillah ga wajen zama bakona. Gaskiya kin iya ba da guri. ba ma na zame miki? eh mana to yanzu in tambaye ka idan matarka yanzu ta shigo ta ganka ya za ka yi ka ta me za ta yi hmm, ta ɗan biyo irin da zo dubawa mana da Allah ki daina ma wannan zancen da Allah mai kokari mai hanzari mai abin da ya kawo shi ne buri na kawai Assalamu alaikum. A sa ya dan fita ne fa. Ya fita? Eh. Ina ji tu? To wallahi ban sani ba haka da yace in faɗa maka. Gayan kana kiran ka waya. Wani ne? Ba da ɗauka kika ba ko? A zan ɗauka an ce mishi muna tare bari ɗauka. Ah, ba ba ni ba ni ya wuri. Alo? Ina ka je ni? Wallahi wani uzuri ne da gaggawa ya da ni ina son jin in kammala wani aiki. Wasu sabogi sun fi muhimmancin zaman ka ofis kai aiki. To yanzu gashi nan takardun da muke so mu karba na abin na wajen Alhaji. To shikenan wannan din ma ai mai muhimmanci da shi yasa ka gana na to da wurin. Amma da na ida zan to insha Allah. Sai ka dawo to. yanzu. Mhm. yanzu ya ala gaske tafiya za kai ki zo abin da nace masa da na zuwa wa ka bari sai in roƙon maka ko da awa ɗaya ne ka ƙara Siddiƙa ke da ya baki da kyau wallahi awa ɗaya an yi yawa duk abin da aka yi kin san wani abu ni wallahi irin waɗannan halayyar taki na rashin gamsuwa su suke daɗa samun ke a cikin zuciyata ba zan iya rabuwa da ke ba kwata-kwata wallahi ke da banci a cikin sauran wallahi a'a gashi ne yana kira na wane halo na wallahi ka bane nan sai kewa ka nake da da Allah da gaske to shikenan kenan kai sauri ka dawo na ajiye maka abu mai daɗi sai ka zo wallahi ce ba karamar shakiya ba ce wallahi ya ce babba la ai kai ne kaka na wajen ci ah. wallahi kafi ni ci ah, ah, tafi yalla <laughs> abin da kika ajiye mai mm. na riga na karɓi. sai da inda dama kuma ki saba mai wani sabo idan ka je ka gaya mishi cewa iyakacin takardun da na gani ke ne in ya dawo sai duba sauran da kansa to shikenan yawa kafin nan ma zan maye masa waya sanata shi cewa to ba matsala guda nawa ne aka samu iya dai wa'inda na baka dinnan su aka samu hakkin shigo kenan eh ina ta sauri karki na na Eh, ina ta fa sun yi kokari fa matuƙa wallahi wallahi sun yi kokari Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Haba Siddiqa, ya za ki rinka min haka? Yanzu idan murja kuma ta gane ke ke buga min lamba ba. Sai ki rinka canja wayoyi kina buga min lamba haka. Ha, sai ka ce mata mata yaya kake kiran ka sai me? A'a, gaskiya ni ba na son irin wannan. Dan Allah ta Annabi ki daina. Ki daina wannan wasan wallahi ba na son wannan wasan. Mm, kaga, nayi in ji ya kake kuma sannan in ji ka sannan in ji ya kanwata ta ke. alaikum amin alaikum salam wai da wake wai haka ba shiga uku ma yarinyar nan ba ta da hankali ba wallahi salisu na kira an gaya maka nake tambayin shi a jikin murja shine fa yake ta fara min wasan banza ki cawai bai sani ba wannan kuma tsakanin ku kike bada yare yare nake ina kika aje min wannan mamuna ina ga yana kan drawer ka duba yana wajen matsoraci. Eh, na? Matsoraci. Ah. Ka kashe wayan kuma kana ji? Na jinki. Kai, Siddiqa, gaskiya lamarin ki ya fara bani tsoro. Wallahi, yanzu kuma da ya gane fa. Haba. Ma tambaye ka, me yasa yau baka dawo ba? Wallahi Alhaji ne ya samu wani aiki mai dimbin wahala wallahi. motsi ma ya haka na muyi gaba ɗaya ba inda muka je wallahi. Na ji to shi kenan sai ka zo yanzu ina shi dama na san ba zuwa za kai ba to shi kenan ni bari in zo hmm. zan baka mamaki kuwa ina zaki kuma wallahi zan ji wa'in inda ya salisu ne saboda na kira shi na tambaye shi ya jikin murja yake ya zauna yana min wasu maganganu shine nake son in je in gani da kaina in kika haka kin kyauta ko za mu je karaka ne a'a ki je ni ina gida Salisu. Wai me ke faruwa ne? Gaba ɗaya naga ka canza. Anya wayannan da kake ta gaskiya kake yi? to shi kenan ni yanzu ba ni da yancin da zan fito a cikin gidana na fito ne waya ta salin alin sai ki biyo ni kina min waɗannan da Allah dan annabi ki daina irin waɗannan maganganun da Allah ba na so da Allah ba na so murja ba na so naji ni ban isa na hana ka waya ba amma wallahi tallahi wannan waya da kake ba ta gaskiya ba ce ke kamar yaya ba ta gaskiya ba kamar yaya wata irin zance ne kike yin irin wannan ke yanzu ba mutunta ki ne da girmama ki da kima da na baki na fito na yi waya ta salin alin ba komai in na yi a gaban ki wani ke in na yi a gaban ki ma wani abu zaki ko ko duka na zaki ka ce shirya cin mutunci na kai ko ko ne miki aike kika jawo ko ne miki ke kika jawo saboda kawai na tashi na taho na fito ina yin waya ta cikin kwanci hankali saboda baki da kunya baki da mutunci zaki taso kina min mita da tsiwa da rashin kunya kin kama kugu saboda baki ganin girman mijinki Salisu ne kake matsawa? An miki tsawar. Me zaki? Zaki wani abu ne? Ko duka na zaki? Eh? Me yake shirin faruwa? Me ya faru? Ko me ya faru? Ai laifinki ne. Ta yaya zaki rinka kira na ba gaira ba dalili ki canje wannan layi ki canje wannan layi haka ake yi? Haba. Tunda ba za ka faɗa ba ni burin shiga in je lalle kuma ka ita. Ki lallaba mu ko kuma ki ku ƙara hura mun wuta. Komai ai sai su sai da Allah da Allah. wai me ma kai me ma kika shigo min ne yanzu ina zo ganin ka ne ganin ka na zo dan mama da rasulullahi da Allah dan annabi ki rinka bin abu a hankali sannan a hankali ba na son irin wannan daga hankali ka gani bari in je in lallaba wai ina zaki je ciki zan shiga haba ni fa a cikin lamarin nan ban ga abin kuka a ciki ba me abin da zaki daga hankalin ki zauna ki dinga kuka Anta Sadiqa dole ne kuka gaba ɗaya ya daina shiga al'amura na ko abinci sai na da gaske yake ci a cikin gidan nan gaba ɗaya ya sane ni in ban da masifa da tsawa babu abin da yake min a cikin gidan dan Allah ki kwantar da hankalinki wannan abin ba zai daga miki hankali ba ke kanki kin san cewa na waje shi dalallashi ne ki ci gaba da lallashin sa kuma ni ma yanzu je zan same shi zan mishi magana don Allah ki daina kuka kin ji don Allah ki daina daga hankalinki Lafiya lau? Sadiqa, menene?

ina maka albishir cewa ina da juna biyu ciki kenan fa eh mana ma'anar juna biyu ba ciki kenan ba Allah mai iko ki ce akwai cashewa kenan babba kai da rai ina taya kamar na matanka tana ɗauke da juna biyu juna biyu kai alhamdulillah amma na kai banji labarin da na ji daɗi kamar wannan labarin ba Allah saka da alkhairi gida Allah na Allah da sai mu tafi